ahadisi na uku a cikin wannan babin haddathana ahmad kala haddathana abi kala haddathana ibrahimu an hajjaj an qatadata an abdullahi ibn abi utbata an abi sa'idin al radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليؤتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة آه آه قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد Ah. wani hadisin ganan da isnadin shi daga sayyidina abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce za a yi hajji kuma za a yi umra har bayan bayyanan ya'juj da ma'juj a ah. an yi mutaba'an alhajjaj ibn hajjaj a cikin hadisin daga qatada ah, ya ce abdurrahman ya ce an shu'ba la taqumu sa'a wata wani riwayan kuma abdurrahman an shu'ba ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuhajjal bait sa'a ba za ta tashi ba za a yi tashin kiyama ba har sai an zama ba a hajji wato an hana hajji na farkon shi ne mafi yawa ce katada ya ji daga abdullahi ibnu abi utba kenan abdullahi kuma watan ya ruwaita daga wajen shi abdullahi kuma ya haɗu da abu sa'idin al-khudri to wani hadisin ga yana faɗa mana wato har lokacin bayyanan ya'juj da ma'juj wanda yake dai a ba abu mafi inganci a cikin ya'juj wa ma'juj shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani a suratul kafi ko a lokacin da hatta idza balaga bainas saddaini وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka wa kana wa'du rabbi haqqan a wannan shine abin da ya inganta ya tabbata akan ya'juj wa ma'juj a cikin tarihi amma su da magana a kansu ya zo a wurare da dama ya zo a littafan a taura ya zo a littafan injil ya zo a littafan tarihin al'ummomi daban-daban wasu tarihi na tatsuniyoyi to da yake ka san dama da wahala ka ga hayaƙi babu ɗan to kuma dama shi aldinin musulunci alƙur'ani mai girma musamman shi kaman waton girbal kaman abin da yake tankaɗe dukkan abin da ya zo a cikin tarihi a baya ne duk abin da ake karantawa ko ake faɗi a littafai magana da yawa ya zo a littafan yahudawa don ba wanda suka yi magana mai yawa akan ya'juj da ma'juj kamar yahudawa da littafansu to amma dai alƙur'ani ya tankaɗa abin da yake ingantacce ya bar abin da yake bai inganta ba ko ko ya bar sauran ya yi shiru a kan sauran saboda haka a sauran sai mu ce ba za mu gaskata su ba ba za mu karyata su ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana umarni an yi ta sabani kan inda suke da yanda rayuwarsu yake da sauransu wasu da yawa daga cikin malamai ma a ganin su sun riga sun bayyana ya juj da majuj ne sun jingina su zuwa jama'u daban-daban wasu ce ai su ne magul ma amma magul sun ma sun musulunta ko wasu ana dai jingina al'ummu da dama amma dai abin da wannan kisan ya nuna abinda alkur'ani ya nuna shine yajuj da majuj din nan suna nan baina saddai to kuma wannan saddai din mafi yawan malamai suna cewa wato can a wajen albaharul aswad ne tsakanin rasha da georgia a nan suka rayu shi kanshi zulkarnain kamar yadda muka sani an ta maganganu shi shine al-iskandarul akbar ko ba shi bane wane ne zulkarnain wannan dai duka Allah subhanahu wataala bai ɗaura mana wannan binciken ba abin da dai kawai ake bukatar mu da imani da shi shine yin ya yi iyaka tsakanin mutane waɗannan mutanen da ya samu da yajuj da majuj su wane ne yajuj da majuj Allah subhanahu wataala bai gaya mana a su wane ne su ba wasu sun ce ma ya juji da majudin din ne da mabiyansa wasu hadisai sun yi nuni da wasu kamannu wanda yake kamannun suna kama da wasu al'ummu a yanzu amma ba bukatan a ce su wane ko al'umman ƙasa kaza ko mutane masu al'umma kaza ba wani amfani saboda duka kawai rajman bilghaib ne babu amfaninsa muhimmi dai wasu mutane ne a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana idan aka buɗe su to za su yawaita a duniya yawan da za su rinjaye hatta idza futihat yajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansilun za su yawaita za su ta kwararowa ba ji ba gani cikin mutane su taking over komai da komai na jama'a duk wani abu kai ka ce dai su ne mutanen china amma ba na ce su ne mutanen china ba <laughs> yadda suke kwace komai da komai na al'umma duk inda suka shigo an ce an ce a wasu kasashe hatta lamfanke da kosai kwacewa suke yi a nan Najeriya ma an ce akwai garuruwan da har su wuraren su fanke da biredi duk sun kwace komai dai kawai na san sana'a wanda take take ci kwarai a shekaru ashirin da ya wuce a garin Zaria ba za a iya cewa cikin matasa duka biyar to ɗaya ko biyu yana wannan sana'a ko aƙalla ɗaya dai a wata mantika aƙalla a rabin garin gaba ɗayanta kila ma fiye da haka amma tun da suka zo suka koyi suka gaya ake yi sana'ar rina tufafi tun da suka zo aka nunnuna masu suka ga chemicals ɗin suka kakkalla suka gani suka yi ce masha Allah suka yi murna da yanda ake yi tun da suka tafi suka fara turo kayan rinannu sai da kowa mai sana'ar rini ya rasa sana'a a garin kowa da kowa sai da ya zama an daina to haka dai Allahu a'lam to ala kulli halin dai ba wai su ne yajuj wa majuj ba Allah shine masani a su wane ne yajuj wa majuj to amma dai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana suna nan masu ƙananan idanu masu kai kewayayye masu ga nan dai halittunsu kuma a'a ban fice su bane wallahi <laughs> ban ce su bane wallahi ban ce ba irin wannan ba amfanin mutum ya ya ce su wane ne yawanci yawanci malamai a tarihi da suke ƙoƙarin jingina irin waɗannan abubuwan da wasu al'ummu tarihi daga baya ya zo ya tabbatar da kuskurensu to ba na son mu ma mu faɗa cikin irin wannan maimaita waɗannan kurakuran Allah ne mafi sani kuma baya Allah bai lam ya ta'abbadna Allahu bi tahqiqi manhum kawai abin da ake so ɗaukan darasin shi abin da ake nema mu ɗauki darasin da ke ciki ba wai mu san su wane ne su ba shine muhimmi ba a'a darasin da ke cikin karantarwan shine ake neman mu da fahimtansa da aiki da shi to kuma kaga wannan hadisin yana nuna mana bayan bayyanan bayyanan ya ajuju ma yana cikin ashratu sa'a al-kubra to amma kuma bayan bayyanan su za a ƙara rayuwa mai tsawo shine abin da hadisin yake na mana har za su bayyana kuma bayan sun bayyana za a ci gaba da rayuwa mai tsawo a bayan ƙasa tun daga yanan layu Jannal baitu wa layu tamaranna ba da khuruji ya ajuju wa saboda haka ya nuna cewa za a ci gaba da rayuwa har bayan sun bayyana to kuma kamar yadda nace dai suna da matukan yawa dan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsoratar da al'umma akan yawan mutanen wuta sun tsorata sahabbai suka ce ya rasulullahi to yanzu a kenan zai tsire ce yace ai yace 99 suna wuta ɗaya ne yake aljanna suka ce ya rasulullahi to ya kenan yace a to ai a yawa sai an kai lokacin da daga ya wa ma juju 99 ku daga cikin ku ɗaya sai sun linka ku irin wannan adadin ah, so ba wani mamaki ah, ah, zai yi kuma ya juju wa ma ibara ne an ibadatu shaitan Allahu ala wato ibadatu shaitan biye wa shaitan da ladabi gare shi da da bautan shi Allah ne dai masani ko ma dai menene dai wato a Allah ubangiji ya kare mu daga sharrinsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da haka za a ci gaba da aikin hajji kuma za a ci gaba da umra har bayan bayyanan su sai kuma ga wancan hadisin sai yace la taquma sa'atu la taqumu sa'atu afwan hatta la yuhajjal bait sa'a ba za ta tashi ba har sai an daina an hana kamar yadda zamu gani a hadisan da za su zo a gaba babu hadmil ka'aba har sai an daina hajji an hana aikin hajji ka san duka waɗannan har hadisan ya juju ma din ma wasu suna mashi fahimta ramzi wasu na ganin ya mun san ramzi ko watan symbolic bayani ne ba yana nufin zahirin wane wane aikata kaza a symbols ne akan wasu abubuwa ishara ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan wasu abubuwa to haka shi ma wannan in an ce a ta layu hajjal baitu a ganin wasu ba wai dole za a rusa ka'aba ya zama ba atharin shi ba za a yi hajji ba a'a zai yoyu quyud ne za a zo a sa a rayuwa da sauransu da wahalar da abubuwa ta yadda dan adam zai zama ba zai iya tashi ya je yi aikin hajjin ba Allahu alam to ala kulli halin dai a manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba za a yi tashin kiyama ba to sai aka ga zahirin hadisan biyu kaman a zahirin su akwai a akwai sun haɗu da juna to amma kuma malamai suka ce ba abin da zai hana shi wannan layu hajjan baitu yana nuna mana cewa bayan bayyanan ya'juju da ma'ajuj za a ci gaba da rayuwa har a zo kuma lokacin da shi kuma zai zama kafin kiyamun sa'a din an dakatar da aikin haji watan wanda zai rusa ka'aba Allah ya kare mu ya yi abin da zai yi na fajirce ya zama dalilin dakatar da aikin hajji wannan duka ana maganan kusa da tashin kiyama ne shi kuma tashin kiyama nan Allah shi ne masani ko fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda zai iya cewa ga lokacin kaga shi ma malamai a tarihi suka yi ta takharrus wannan su ce ba za a shekara dubu ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shekara dubu bayan kowane manzo ba a tashin kiyama ba ka zo aka yi dubu ga ɗari hudu da wani abu an ɗora a kai ko ko ɗari biyar da wani abu daga bayyana ba daga hijira ba a a to saboda kaga kaga ashe ashe abin ba haka bane wasu suka zo suka ce dan akwai malaman da a karni na goma har tattara kayansu suka fara cewa lallai lallai kafin nan da wasu 'yan shekaru za a yi tashin kiyama dan ba yanda za a yi duniya ta shekara dubu bayan bayyana manza Allah sallallahu alaihi wasallam har talifi wasu manyan malamai a musulunci sun yi akan wannan amma kaga gashi Yanzu sai dai mu karanta talifin nasu mu itibari mu ce to kaga eh, iko sai Allah isa da sani a sai Allah subhanahu wata'ala to haka yaushe ne tashin kiyama menene ma shekaran kanshi shekaran kansa ma zai iya zuwa ya canza ma'ana ina fatan mun fahimta shekaran kansa zai iya zuwa lokaci ya canza ma'ana wai sani ko dan adam zai koma rayuwa a wasu taurari ma wanda kwana daya a can yana daidai shekaru ne a nan duniya ya sani ko dan adam za a yi lokacin da zai je ya rayu a waɗannan wuraren magabata suna faɗin irin waɗannan abubuwan kamar mafarki sai ga ɗan adam ɗin ya fara zuwa to yanzu kuma ɗan adam ɗin ya fara tunanin yuyuwan zai iya zuwa wasu daga cikin waɗannan taurarin waɗannan duniyoyin ya rayu ba ya sani ko zai faru ya je ya rayu ɗin Allah ne masani babu kiswatil ka'aba wato wannan babin yana magana akan yi wa ɗakin ka'aba tufatar da ɗakin ka'aba حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاء وتنتحويل الإسناد وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع أبي شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه فقال laqad hamamtu Allah ada fiha safra'a wala bayda'a illa qasamtuhu qultu inna sahibayka lam yaf'ala qala huma almar'ani aktadi bihima Allah masha Allah wannan hadisin ganin da isnadin shi a can ya ce haddathana sufyan in muka lura kala haddathana wasil ko sai tahwilin isnadi kuma sai ya ce haddathana Sufiyan an wasil saboda Sufiyan na farko athauri ne shi ya haɗu da wasil ya ruwaita daga gare shi Sufyan na biyu ibnu Uyayna ne shi bai haɗu da wasil ba lam yuhaddith anhu saboda haka sai ya kawo isnadin shi da an ko da yake ba wai yana nufin Sufyan ya yi tadlisi ba kawai dai a ya ruwaita wanda suka sani kuma sun sani sun san ba shi ya haɗu da shi ya ruwaita kai tsaye shi ya ruwaita ne daga Sufyan a sauri daga Wasil to da kila na Sufyan an Sufyan an Wasil to kawai sai aka ce an Wasil to kai kuma sai ka gane Sufiyan daga Sufiyan shi ma ya ruwaita da yake dama dai ya yi littafinsa dan almajirai ne masu karatu Wasil ibn Abi Wa'il yace jalastu ma a Shaiba Shaiba shi dan Uthman ibn Talha ne ibn Abi Talha wanda yake su ne manzan Allah sallallahu ya bar masu a kula da mabuɗin ɗakin Ka'aba. Da so da haka duk wanda zai shiga har yanzu sai dai in ya zama daga har yanzu mabuɗin na hannunsu. To, ya ce ya zauna a kan kujera a cikin Ka'aba tare da Sayyidina Umar. Wato shi a ya ce ya zauna tare da Shaiba. sai shaiba ya ce mashi kaga inda kake zaunan nan wata ranar umar radiyallahu ta'ala anhu ya zauna sai ya ce ina gabda wato ina na himmatu mun san dai ma'anan himmatuwa wato niyya wanda yake ya haɗu da shirin aikatawa Allah a da'a ha safra a wala bai ba ba zan bar zinari ko azurfa ba a ila qasamtuhu zan rabawa jama'a qultu inna sahibaika lam yaf'ala sai na ce mashi to amma fa magabatanka waɗanda ka rayu tare da su sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ba su aikata ba sun gani kuma sun bari ya ce humal mar'ani aktadi bi ma ya a waɗannan kam su ne mazajen da nake koyi da su da kaga jiya an yi tambaya akan munasaban hadisi da babi ko kaga dama mun ishara zuwa ga sahihul bukhari kaga yanzu wannan an ce kiswatul ka'aba in ka kalli hadisin babin sai ga ato ah, menene munasaban wannan hadisin da kuma babin to amma malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki suka ce akwai lafazan hadisin wanda ya zo la atruku malan illa qasamtuhu to malan kuma daga cikin mal kiswa ɗaya daga cikin amwal ne saboda haka kaga a idan har zai raba to zai raba har da kiswa ɗin musamman kiswa ɗin kuma shi ma akwai wanda suka sanya mashi zinari da azurfa ko da yake bai zo a cikin kafin sayiduna umar an sanya wa ɗakin ka'aba zinari da azurfa ba wata an sanya wa kiswa ɗin zinari da azurfa ba amma Walid ibn abdulmalik ya inganta cewa ya sanyawa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ma wasu wurare ado da da irin irin wuraren kanadil din nan da irin indororon nan da sauransu na cikin masallaci na zinari kuma an bar shi malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan shin yaya halaccin haka din a masallaci ko wajen ibada mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsananta kwalliya ga masallaci saboda amma abin da ake nufi wannan kalma ce nisbiya in ya kai ma abin da zai iya ɗauke hankalin mutane amma malamai sun yi maganganu ya zama don girmamawa ga masallacin Allah ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma hukuncin sa daban ne domin masallaci daban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban wata <laughs> wanda yake mafi girma zai tushaddu ilaihi rihal sallallahu alaihi wa sallam to a takaice dai shi sayyidina Umar da ya shigo masallaci ya ga zinari da azurfa irin kudaden ne da mutane suke ajewa irin kaman su ce sadaka ga tun a zamanin jahiliya sadaka ga gumaka ko in sun zo sai su jefa kaman suna ba gumaka sadaka to bayan musulunci kuma mutane sun ci gaba da yi a matsayin wakafi ga ɗakin kawa. sadaka ga gumakan nan lokacin abin da suke nufi da shi sun bayar ne wato ƙurban amma ainihin abin da ake nufi da shi shine kahana ɗin da ke kula da wajen su ne suke amfani da shi to amma tsawon lokaci ya zama ba a taɓawa ba wanda yake taɓawa to aka zo har zamanin sai na umar ya zama akwai wannan kuɗin masu yawa a cikin Dakin Ka'aba zinari da da da da da da da dirham masu yawa sai na Umar ya ga ato ah, ga mutane suna cikin bukata kawai a zo a yi kanzin kuɗi saboda haka shi zai ɗauka ya rabawa masu bukata to sai shi shai yi masa ishara da cewa to kuma kar ka manta ya amiral mu'minin wannan kuɗi waƙafi ne waƙafi ne duk abin da aka sanya a masallaci ya riga ya tashi na shi ya koma na Allah to tunda waƙafi ne na masallaci ba za a iya amfani da shi a wani abu ba daban sai wannan abin da aka yi waƙafi gare shi don haka ba zai yiwu ka ɗauka ka sarrafar da shi a wani abu daban ba saboda na Umar ya ya ce a to wannan kuma gaskiya ne lallai tun da waƙafi ne kila shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar su bai taba ba shi yasa kuma sayyidina Abubakar shi ma da ya zo ya bari bai taɓa ba a kamar yadda muka ce wato wannan kuma amma banda kuma shi kiswa shi kuma hukuncinsa daban domin shi kiswa tufafin da ake sawa ɗaki shi a da in aka canza suna rasa yadda za su yi da shi sai su ɗauka sai su je su bizni a ƙasa aka faɗa wa sayyidina Umar ya ce ya za a yi haka ai sai dai a ɗauka a sayar sai a amfani da kuɗin cikin hidima ga saboda suna ganin a girman kiswan Ka'aba kar a je a bar shi ta inda irin masu janaba da masu haila za su yi amfani da ai an cire daga jikin Ka'aba kuma ba kiswan Ka'aba bane yanzu kiswan Ka'aba na da ne ko saboda haka babu laifi za a iya sayar da shi albashi kuɗin a yi wata hidima ga ɗakin ka'aban da shi musamman kiswa ɗin nan ba wai wani abu ne wanda yake wani nassi ne yazo yace dole ɗakin ka'aba sai an sa shi riga ba kawai dai abu ne wanda yake al'ada ce mai kyau girmamawa ne wanda suka yi sun yi da niyyar girmamawa to kuma ba zai yiwu wanda ba musulmi ba idan ba musulmi domin ka san akwai akwal cewa waye fara ma yin madakin ka'aba kiswa wasu sun ce Isma'il alaihi salam amma dai wannan shine kaulin da ya fi rauni amma abin da ya fi shahara shine tubba da sanannen kissan sa da aka sani da dalilin da yasa yayi a ah, to wanda kuma mutane da yawa sun zo daga baya har aka zo a bayan musulunci aka yi ta ci gaba da wato sanyawa wasu su za su yi nuzuri ne sai sanya kafin dai sarakunan musulunci su karba su ci gaba da yi wa ɗakin kaban riga shi yasa za a ga ya wuce da rigunan kala daban-daban an yi lokacin da ja ne an yi lokacin da fari ne ma an yi shi dibaj din a sayyidina umar a muawiya na abi ana cewa da ɗansa yazid Abdullahi ibn Zubair bayan ya rusa Ka'aba ya sake ginawa shi ma duk sun sa mata sake wa Ka'aba riga shi ma Hajjaj da ya zo bayan ya yi abin da ya yi na yakan Abdullahi ibn Zubair ya mai da ginin a wancan ginin shi ma ya ƙara canza rigan amma duka dai suna sa lokacin rigunan na dibaj ne to daga baya ka za ka sami wani ya zo ya mai da ma rigan farama daga cikin sarakunan musulunci to har dai a ɗaya daga cikin sarakunan banul abbas ya zo ya ɗinka riga baƙa ina jin sunan shi annasir ko billah to tun da annasiru billah ya yi wannan baƙin to shi kenan ba a ƙara canza rigan daga baƙi ba saboda haka shi a yi wa ɗakin ka'aba riga baƙi <laughs> a kan kansa baƙi bid'a ce da ta an yi ta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara ɗaruruwa ina fatan fahimta duk da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ga kalan domin shi farkon an ce farkon wanda ta fara sa dibaj din a mahaifiyan al-Abbas ibn Abdul Muttalib a to amma dai wannan dai aqwal ne to ala kulli halin dai wato kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mahallu shahid din kawai so zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalan jaja din shine rigan Ka'aba shi aka yi kuma su ma suka yi ta canzawa eh, bayan manzan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama sahabbai kamar yadda muka ce da wasu cikin banu umayya suka yi ta canzawa suna sa wannan dai same kala din sai daga baya aka zo aka ƙara canzawa aka ƙara canzawa har aka zo aka yi istikrar akan baki wanda shine har yanzu sura ka ga ma'ana abin da ake nufi duk da ɗakin ka'aba ne da girman ka'aba da sauransu amma wannan baya cikin kalan tufafin da za a sa baya cikin abin da wato ya shafi ibada wanda yake za a hana ƙila ijtihadi ko ƙoƙari manufa dai kawai a yi wa ɗakin wannan suturan don girmamawa wanda ya kamar yadda muka ce ma ba, ba asali ba ne a ginin ɗakin ba umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala <laughs> cewa sai an sanya wannan tufafin ga ɗakin ka'aba ba amma dai kaga yanzu ya zo ya zama kamar sashen ɗakin kuma dama girmama ne duk kuma wa azim yu'azzim sha'airallahi fa inna min taqwal So, da aka girmama sha'air ɗin Allah abu ne da ake so shi yasa da aka ce ma al-Imam me zai ce game da rubutun alkur'ani da gold ya ce to ya za a yi shi wani ya girmama alkur'ani shi kuma ya ce ba kyau wanda ya rubutu da gold ɗin nan fa yayi ne dan ganin girman alkur'ani a wajensa to shi kuma ya za a yi ya zo ce wannan abin ba kyau me yake me ake so yayi kenan wani ya girma ya ga girman alqur'ani ya dauki abin da ya fi mashi tsada a duniya gol ɗinsa ya zauna ya rubuta alqur'ani dan matsayin qur'ani amma ma manufa da alqur'ani yayi aiki ba rubuta da gol ko da tawada ko da komai ba abin da ake nufi da alqur'ani shine aiki da shi tadabburin ma'anonansa da aikata shi ko to amma shi wanda ya rubuta da gold shi ma ganin girman ya yi yarsa ya zai abbara nuna girmamawansa ga alkur'ani ko sai ya yi wannan da haka dole a yi taka tsantsan ga waɗanda suka yi irin waɗannan a babin girmamawa kada mu je garin faɗa da da innovations mu mu taɓo girman abin da aka girmama ɗin ina fatan mun fahimta kada mu je shi yasa aka ce duk da duk da Umar ibn Abdul Aziz an san shi da yaƙi da bakin abubuwa mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da hanin shi da tazwik din watan kwalliya matsananci a masallatai kuma mun san a a Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz da yanda yake yaƙi da abin da ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka haka yazo ya ga wannan gwalagwalai da Walid ibn Abdul Malik ya kwalliya da su a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su bai taba ba saboda girman ɗakin a wajensa ta yaya wani ya ga girman ɗaki ya yi wannan ni kuma in zo in ce na cire a'a Allah ya ci mu so wannan dai shi don haka dai a takaice kuɗin da suke cikin ɗakin kaba waƙafi ne na ɗakin kaba ba za a ɗauke su shine fiƙihun hadisin fiƙihun babin ba za a ɗauke su a shigar da su cikin wani abu wanda bai shafi hidiman ɗakin kaba ba babu hadmil kaba wannan babin yana magana akan wato inda wasu za su zo su rusa ɗakin kaba قالت Aisha رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله يغزو جيش الكعبة فيخصف به ana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wata wannan gane ya kawo shi ta'alikan ne a wasu runduna za su zo da niyan yaƙan ɗakin Ka'aba sai Allah subhanahu wataala ya shafe su kamar yadda aka yi wa ashabul fil حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mun karanta hadisin zusuwaiqatai ne a baya min al-habasha wato akwai wani mutum mai ƙwauri sirara kuma me suna abin gwari gwami gwami wanda shine zai jagoranci shi ma sirara kuma gwami ba dole ya zama wato zahirin ma'anan zai yi shi ma ramzi ne zai yi shi ma ishara ne zuwa ga wasu ma'anona wallahu alam to manzo Allah sallallahu alaihi ce kaman dai gani nan ina ganin shi baki a kuma gwami ya qla'uha hajran hajran wato yana cire duwatsun Ka'aba dutse-dutse wato zai tsaya da rundunansa ya tabbatar an rusa ɗakin ka'aba yana cire ta dutse-dutse a <laughs> ah, wani lokacin da sayyidina abdullahi ibn zubair ya zo yana rusa ɗakin ka'aba don ya sa shi gina kaga bambancin niyya shi da yake yana yi ne don ya gina da haka rusawansa ginawa ne sai ya zo yana kallon ƙaurinsa yaya ko dai shi ne wanda manzan Allah sallallahu ya faɗa a cikin hadisi to a gane wannan dai shi ne wanda za su zo su rusa ɗakin ka'aba su hana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala a ciki da yake ya faru a tarihi kala-kala amma dai ba a rusa ba kaman su waɗannan mutanen da suka kai hari a ɗakin Ka'aba 1979 uh, ah, sun hana mutane ibada a ciki sun shahadantar da mutane masu ɗimbin yawa uh, uh, a cikin ɗakin Ka'aba to amma amma ba su rusa ɗakin Ka'aba ba wanda kuma shine gazo na ƙarshe kai tsaye da aka kai hari ga ɗakin Ka'aba a tarihi amma ya faru a tarihi da yawa ɗakin Ka'aba da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa an zo an kawo hari an yaƙi wanda suke ciki kaman a masallacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi duka mu mun san ayyamul harra ko da abubuwan da aka yi a wajen to haka dai an yi sayyidina abdullahi ibn zubair kam an shahadantar da shi ma yana mutashabbitan bil ka'aba din ne ko to duka ya faru a tarihi na ƙarshen shi ne 1979 wanda ya daidai da a 1400 ko a dafana ya haifu nubu kayar ƙal a dafana lais an yunus an ibn shahabin an sa'id ibn musayyab an na aba huraira ta radiyallahu ta'ala an hukal ƙala rasulullahi sallallahu ariyar yukharribul ka'abata wai kataini min alhabasha kaga wannan isnadin ga nan dai kaman isnadin wancan hadisin ne illa bambancin su kawai a wannan daga ibnu shihab ne wancan ma daga ibnu shihab ne wancan daga zayyad ibnu sa'ad ne a wannan daga yunus ne an ibnu shihab a wato zusuwaikatain shi wannan ma'abucin siraran sak kuma gwami daga habasha zai rusa ɗakin kaba kamar yadda muka ce wannan rusawan zai iya zama rusawa ne na na na, na zahiri zai iya zama kuma ishara ne zuwa ga wani ma'anar rusawa din babu ma zukira fil hajar al aswad wannan babin yana magana akan daga cikin abin da aka ambata akan al aswat aswad حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك سيدنا عمر الله يكرم سيرده يا زوجان الحجر الأسود ya sumbace shi yadda ya gani a sunna amma duk da haka saboda isa irin tasa ya fira da dutsen ko ya tsaya yana fira da dutsen yana mashi magana saboda ya ƙininsa ka san akwai randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da hadisi za mu karanta a gaba ko yake magana yana cewa wata sanuwa mai gidanta yana kanta yana ya hauta yana kaza kaza sai ta ce mashi ni ba a halicce ni dan wannan ba an halicce ni ina makiyaya sai sai irin sa masu wajen mutanen da ke wajen sun kura ido irin wannan wani irin magana ne kuma sanuwa tana fira da mutum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da Abubakar da Umar mun yadda <laughs> in ku kuna kokonto a cikin na faɗa to ni da Abubakar da Umar mun yadda a saboda annabi ne ya faɗa to to to to yaƙini ne haka da isa yake kaiwa wannan matsayin sai sai wanda yake sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ma da daga yanan ma dutsen ma yana yana yana magana ana ji sahabbai suna ji ko yana tasbihi tsakuwa a hannun manzan Allah sallallahu alaihi ana jin tasbihin hasadin a hannunsa sallallahu alaihi wasallam saboda hannun nashi ne fa sallallahu alaihi wasallam ana jin tasbihin sallallahu alaihi wasallam ko kututturan dabino yana yana yana kuka ana ji kowa da kowa yana ji sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka wanda ya kusanci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zauna ranka da duk da na san ka fi son tsayuwan kai abin ka ko <laughs> Allah sarki yawan Allah ah ah ana ji saboda haka shi ma sayyidina Umar anan sai ya tsayaye masa magana ya magana kuma don tabbatar da tauhidi saboda kada wani ya ga ana sumbatan hajarul aswad ya ɗauka hajarul aswad yana da wani abu ne nashi da shi yake ɓanta da shi yana da wani amfani ko cutarwa ga bayi yana yi ko hanawa don in ya gana girmama shi ya ɗauka irin girmama wanda mushirikai suke wa gumaka ne abin ɗaya ne a zahiri amma daban-daban ne a ma'ana ina fatan mun fahimta shi wancan yana sumbatan gunki da itikadin gunki yana da wani amfani ko cuta wannan kuma yana sumbatan dutse amma da itikadin dutse bai da amfanin komai ko cutarwan komai sai dai Allah ne mai amfani da cuta ko da yake an ce sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yi wa sayyidina Umar gyara ya ce a'a yana fa amfana yana cutarwa domin naji lokacin da manzan Allah sallallahu ya ce lokacin da Allah ya ɗauki mawafik ɗin bayi to gaba ɗaya ya saka wa dutsen dutsen ya haɗiye wannan al aswad ɗin da kake gani saboda haka shi zai zo ranar tashin kiyama yana wa bayi shaida musamman wanda suka sumbace shi cewa wannan na san shi wannan ban san shi ba Allah ya sa mu cikin wanda ya sani saboda haka yana amfana to kaga ma'ana guda biyu ne sayyidina umar yana magana akan amfani na kan kansa sayyidina ali yana nufin yana magana akan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi dan ya zama shaida ga bayi dan haka akwai wani amfani da yake wa bayi ina fata mun fahimta dukansu kuma kowannensu maganar shi kimma ce cikin tauhidi ba wanda maganarsa take wato mai rauni cikin tauhidi don haka dutse a matsayinsa dutse ne ba a jingina masa dutse ne ba da wani maziya sai abin da addini ya ɗaura masa amma a matsayin Allah da Allah ya ce a yi to don kada kuma mutane su raina shi sai sai na Ali wannan gyaran da sauri kada mutane kuma sun ji sayyidina Umar ya ce shi ya ce ne saboda matsayinsa ya kai ya ce kuma shi amirul mu'minina ne dan haka yana zaud din mutane daga domin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gawa na Aisha laula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyyati ah ko hadithu ahdin dan da ba din mutanen ki basu dade da baro jahiliya ba al alka'abata wa banaituhu ala ƙawa'id Ibrahim. Kaga ashe a ana faɗin wannan domin mutanen da ake ganin akwai ragowan ta'alluki da abubuwan jahiliya tare da su. To don kar su ga ana wannan su ɗauka yanzu misali mutanen wannan zamanin wanda da shi da iyayen shi da kakanninsa zai je kaba ya dawafi a dakin Ka'aba ya je ya jefi shedan ya je ya duk abubuwan da ake yi tsakanin Safa da Marwa ba zai ji wani abu ba kawai yana je a matsayin ibada amma baya jin waɗannan abubuwan suna da wani matsayi na kansu yana yi ne kawai dan Allah ya ce ai ko amma ba jin cewa suna da wani matan matsayi da nake nufi suna da wani amfani ko cutarwa amma in mutum sabon musulunci ne fa sai ya zo ya ga ana zagaye ɗakin Ka'aba zai ɗauka kuma balle ya ji an ce ɗakin Allah zai ɗauka ba bambanci da irin abin da waɗanda ba musulmi ba su ma suke yi a wuraren temples ɗinsu na bauta ko saboda mene saboda shi sabo ne kila ya san wancan sai ya zo ya ga wannan sai ya ɗauka abu ɗaya ne alhali duk musulmi ba wani musulmin da yake zuwa yana tsawafi a ɗakin kaba da jin cewan ɗakin kaba tana da wani tasiri na kan kanta ko wani amfani ko cutarwa a kan kanta ko yana sa a yi tsakanin safa da marwa da jin cewan safa da marwa suna da wani tasiri ko amfani na cutarwa a kan kansu ko duk musulmi ya san ba su da shi a don haka sayyidina umar ya yi wannan maganan don kamar yadda muka ce tabbatar da mutane akan tauhidi da nisantar da su daga tunanin amfani ko cutarwa na wani Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sayyidina Ali ya yi maganansa a babin wato yanda Allah cikin hikimansa yake sanya wasu a sha'air a cikin bayi a cikin halitta kuma ya jingina masu wani girma na musamman kada mutane su kalli wannan maganan su ɗauka cewa dutsen hajarul aswad ɗin bai da wani girma kuma su yi raini gare shi alhali kuma Allah subhanahu ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama shi ya faɗi falalan shi da darajan shi ya ce mana ma daga aljanna ma aka kawo shi aka aje shi to koma dai menene ya ishe shi girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ɗauke shi ya sanya shi a wajen da yake yanzu ya ishe shi girma wato in kana taba shi kana jin cewa kana taba abin da hannun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba kawai a bar kowani abu ko wa hasbi arashe an ra'ahu muhammadun a bar kowani abu ma a tsaya a nan kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu iglaqil baiti wa yusalli fi ayyi nawahil baiti sha'a wato wannan babin yana magana akan in an shiga ɗakin Ka'aba aka rufe za a iya yin sallah da yake malamai sun yi saɓani shin za a iya yin sallah a ɗakin Ka'aba in yana buɗe musamman idan an juya wa wajen da ke buɗe baya ko an kalle shi wasu a wajensu ba za a yi ba sai in yana rufe gaba ɗaya da in yana buɗe ya zama ba judran ɗin shi ake kallo ba shi yasa a cikin hijir Ka ga ai hijir ma sashin Ka'aba ne ijma'an za ka iya shiga cikin hijir ka yi sallah amma sai dai ka kalli garun Ka'aba ka kalli ta ciki kenan amma inda mutum zai shiga hijir ya sallah amma ya juyawa jidar din baya ya juya wa alƙibla baya ko ba haka ba duk da cikin hijir ne da zai koma cikin ɗakin Ka'aba ya kalli ta inda ya kalla yanzu sallarsa ba ta yi ba in ya kalli ta wannan wajen ya sallah sallarsa ta yi ina fatan mun fahimta saboda haka malamai suka ce saboda rufe wanne wannan yana rufe gaba ɗaya wancan kuma a wajen baya rufe na san wasu ba su fahimta ba amma in Allah yadda za su fahimta to don haka a wannan babin yana magana akan rufe ƙofan ɗakin kaba in an shiga kuma in an shiga za a iya sallah ko ba za a iya sallah ka san shi ma matsalan sabani ne shin za a iya sallah cikin ɗakin Ka'aba ko ba za a iya ba saboda hadisin a Usama ibn Zaid daga Ibn Abbasin daga Usama ibn Zaid da hadisin Ibn Umar ko Abdullah ibn Umar a daga Bilal shine wannan na Sayyidina Abdullah ibn Umar to sun hadisan sun sun yi sun saba guda biyu duk da malamai sun yi taujihinsu a taujihat da yawa wallahu alam to dalilin haka malamai da yawa suka tafi akan cewa ba za a iya sallah ba saboda hadisin Usama ibn Zaid ina ganin shine alƙaulun rajih ma a malikiya ko da yake akwai wasu akwal ɗin a cikin mazhaban da har yanzu cewa za a iya ko akwai alƙaulul akhar ne حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين <clears throat> ما شاء الله to wannan hadisin ga nan dai kamar yadda muka sani a lokacin fatu makkata sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya shiga ɗakin ka'aba ina yawan magana akan yanayin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa ya shiga da su ɗakin Ka'aba. Usama ibn Zaid da Bilal ibn Rabah. Usama ibn Zaid mahaifinsa maula ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai dubnu Haritha akwai mazaje da dama akwai manya da yawa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga da su kowannen su yana son shiga don da <coughs> manzan kowa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki haka aka zo ana ta turereniya ana so a shiga Don ka san muzahama a nan wajen Allah na son shi ko muzahama amma banda cutarwa kamar muzahama wajen takbilul hajar ana so Allah na so Ba waye muzahama amma ba yanda zaka danna mutane ka ji musu ciwo ba amma dai karka ce irin kai kai gentleman ne ba za ka a'a nan ana so kai ma kai rigirgen shari'a tana so Allah na so haka suka zo suna ana ta turereniya kowa zai samu ya shiga tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga da Usama ibn Zaid da Bilal ibn Rabah ɗaya bawa baki ma ɗan Afrika ɗaya ma ɗan bawa ɗan maula ya zaɓe su dunan nasu shi Usman ibn Talha ya ci alfarman shi ne mai kula da ɗakin. Amma waɗanda maza Allah sallallahu ya ɗauka don su raka shi cikin ɗakin Ka'aba su ne waɗannan biyu wannan yana mana nuni da abubuwa da yawa daga ciki kula da matasa kula da matasa kula da masu tasowa cikin duk abin da ake kar a rika nisantar da su ana yara ne me ya kawo su nan wajen majalisin karatun manya ne a je da su zai yi su ne ƙarshen waɗanda za su ruwaitar da wannan abin kaga duk waɗanda suka ruwaitar da hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk matasa ne inda ba din sun zauna ba manyan rayuwansu duk suna nan da junansu duk sahabbai ne wata mafi yawa ba zan ce duka mafi yawa duk matasa ne ko ba za ka haɗa sayyidina abubakar malamai suna cewa gashi shi yafi kowa zama tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma inda za ka ɗauki takarda da biro ka ce kana son ka rubuta abin da sayyidina abubakar ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma baka maraji din a baka littafai ka zauna ka ce zaka rubuto abubuwan da ka ji sayyidina Abubakar ya ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyar zaka cika shafi ashirin da maraji in ba maraji kam da kyar ma zaka cika shafi biyu ka duba fa suhuban shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce dalili saboda haibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi har baya iya ma cewa su ne irin waɗanda in suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake su suna fira shi yana dan samu ya fira amma baya iya cewa manzan Allah yana jin haibin ruwaitarwa sannan kuma dalili na biyu yayi wafati bayan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shekaru kaɗan wanda ya zama wato duka waɗanda suke raye a wannan lokacin fiye da casa'in da biyar bisa ɗarinsu sun ji wannan maganganun tare da shi sun zauna tare da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dai wannan suban matasa sannan kuma wato ɗaukan mutane saboda makaminsu a imani kawai ba a makaminsu a jini ba ɗaukansu shi yasa sayi na umar yana yana fifita usama ibn zaid a kan ɗansa abdullahi ibn umar aka ce mashi don me zaka fifita shi in allowance ɗinsu haka da ake basu na sayi na usama ya fi yawa ya ce don mene ya ce sai amfani da wannan ma'aunin muhimmi ma'aunin san manzan Allah wa manzan Allah sallallahu ya fi so kai su fuqaha ne wato karshen fiqhu ne su wallahi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba din sai na Umar ya faɗa ba da yanzu zamu zo da wannan sai a ce kun zo da bid'a sai a yake mu yace ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son shi akan Abdullahi ibn Umar kuma ya fi son baban shi akan baban Abdullahi ibn Umar soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so Shi ne za a fi ɗaukakawa shi za a ƙaddamar kai fiqihun nasu tabarakallah Ka kaga a ƙaddamarwa saboda wannan ma'aunan don haka Usama ibn Zaid manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi ya shiga da shi da shi da Bilal ibn Rabah a ban da waɗannan darussan guda biyu da wasu darussa da suka shiga suka rufe ƙofa suna buɗewa sahabbai sai suka yi mubadara mu kula ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma saboda haibansa gare su yanda suke kallon lamarinsa ba wanda ya tunkari sayyidina rasulullahi ya ce ya rasulullahi me aka yi a ciki ne yana wajen amma sai suna tambayan wanda suke tare me yayi yi sallah ne a ciki dan su riwaita su ɗauka ba su ce muna son uluwul isnadi ba muna son mu ji kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a a'a haibar a wajen su ta wuce haka sai suka koma wajen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka shiga tare da shi suna tambayin su yi sallah ne a ciki dan su ma dan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da son koyi da shi a Abdullahi ibn Umar ya ce sai ne mubadaran Usama na tambaye shi afwan Bilal na tambaye shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ciki ne yace eh yayi ko da yake wasu malamai sai su ce a yayi addu'a kawai to amma dai a kamar yadda na ce wannan riwayan na yin sallah a yana da ƙarfi ƙwarai so da yi sallah sallallahu alaihi wa sallam a ciki saboda musamman hakika shar'iyya ce kuma an san me ake tambaya a kai ba za a ɗauke shi kawai a ma'anan addu'a ba kamar yadda da yawa daga malamai suka fassara shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah a ciki ce eh yayi ya sanya amud guda biyu pillars al yamaniyyin wato da ya shiga sallallahu alaihi wa sallam sai ya ci gaba da tafiya kai tsaye kofa na bayansa har ya je tsakaninsa da wancan bangon <clears throat> al-yamani a zira'i uku sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya ya sanya amudain din ɗaya a damansa ɗaya a ɗaya damansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah a nan malamai suka ce yana nuna cewa idan baka tsoron murur bai na daika to ba sharaɗi ba ne wancan abin da sahabbai suke yi kanu runa sawari salluna ilaiha wannan mubadaran da suke masawari suna sallah ba sharaɗi ba ne idan ba ana tsoron watan wani zai zo ya gitta ba idan saboda tsoron gitta mutane ne suke sallah zuwa ga filas na masallaci sallallahu alaihi wa sallama ma'anan tun da babu ya yasa yayi sallansa kawai tsakanin amudan din a ko da yake wannan nafila ne amma kuma ishara har yanzu ya koma zuwa ga wancan masu hana yin sallah tsakanin amudain a a sallan jam'i to na'am hadisi ya hana amma kamar yadda muka faɗi wannan hadisin yana nuni ne zuwa ga tsinka sahu Wato a'amida na masallaci wanda suke suna nan kamar ɗakuna ne wanda bai sani ba ya kamata ya je ya ga a'amidan masallacin zazzau na juma'a Allah ya sa kada wannan waƙi'an da ya faru Allah ya sa kada ya zama dalilin da za a ce a rushe wannan ginin gaba ɗaya muna fatan Allah ya sa a bar shi a gyara shi dai a kula da shi domin tarihi ne kula da tarihi yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da nashi daure Allah ya ba da iko kuma Allah ya cika wanda suka rasu ya ba wanda ba su da lafiya lafiya za mu takaita haka nan mu bar abin da ya rage da don tambayoyi Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ah. Akan wakala kai fa saqil qaumi. Walana. Saqil qaumi kuma yin bagi an yakuna akhirahum shurban. Walana. To ba kuma kai tambaya ɗaya sai saura su ci gaba. Na ga yanzu ka fara kwace tambayoyi ne. Na'am. Ah, tambaya wai akan fiskokin da wa'annan mustalahat guda hudu suke haduwa da inda suke rabuwa. Ar-ra'ayu, al-aqidatu, al'imanu da tauhid Allah lallai ka yi min wannan maganan jiya kuma lallai wallahi ya kamata a ce an yi bayani mufassal kai amma ba ni da lokaci zan yi bayani a takaice a gaskiyar magana abubuwa ne daban-daban kwarai sai dai abin da har ya haifar da ishkal ɗin mai tambaya tambaya sukan zo a wasu wurare a gansu kamar muradifai wasu daga cikinsu a tauhidi ta Allah kenan zan faro daga ƙarshe ta Allah kenan to in kuma ya shafi ilimi to ya shafi ilimin wato sanin Allah subhanahu ta'ala da abin da ya wajaba a jingina mashi da abin da ya halatta a jingina mashi da abin da ya haramta a jingina masa da waɗannan abubuwa da sifofinsa ina fatan mun fahimta a wannan shi ake ce ma tauhid imani kuma ga yanan an fassara mana ma'anansa ko kuma ka ce a'a tauhidi ma kawai kalimatu shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine kadai ta Allah da muka faɗa amma in yazo cikin a matsayin ilimi kamar yadda nace ana kiran shi wancan imani kuma shine wannan a an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine imani illa shi ma imani domin in ka lura yana da alaƙa da tauhidin can domin abu ne wanda yake da alaƙa da mu'taqat an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi kaga mu'taqat ne abubuwan zuciya ne ko ba haka ba to tauhidi kuma dama mu'taqadat ne na zuciya ilimin tauhidi sabanin ilimin fiƙihu da ayyuka ne na gaɓoɓin zahiri ina fatan mun fahimta to a nan ne sai a haɗa su saboda ilimin tauhidi galiban yana shi yasa zaka ji galiban zaka ji ana kiran shi usul saboda abubuwa ne wanda musulunci kafirci musulunci kafirci in eh, ka riko da wannan ma'anan ka zama musulmi ko da yake su ma usul ɗin kamar yadda malamai suke cewa ba wai duk usul ne kuma a saba musu zai zama fita daga musulunci ba shi ma wannan dai maudu'i ne mai zaman kansa so abubuwa ne da suke da alaka da mutakadat wannan shine imani aƙida ne abin da mutum ya riƙe a zuciyan shi ya yarda da shi sawa'un akwai hujja a kansa ko babu hujja a kansa wannan ina maka tarifin sha a usuli inda inda ulama usul sawa'un yana da hujja a kan wannan abin ko baya da hujja a kan wannan abin amma dai ya riko da wannan ya yarda da shi ya rike shi a matsayin abin da shi imani da shi shi ake ce da. amma shi ma kuma har yanzu yana da alaka ta can da wancan tauhidin cewan yanzu nan muka faɗa cewan abubuwan duk da ilimin tauhidi ke magana a kai abubuwa ne na aƙida wata ma ya taqiduhu insanu fi kalbihi ma ya aqiduhu abinda yake kullawa ko ya warware imani Abin da ɗan adam yake ƙudurta a zuciyansa ta nan fuskan sai a ce mashi yana da alaƙa da tauhidi yana da alaƙa da iman a matsayin iman na alaƙan shi da ilmul kalam eh tauhidi ma ana ce mashi ilmul kalam wani sashensa ra'ayi shine fahimtar mutum da fuskan da yake kallon abu fuskan da yake kallon abu to amma a istilahi a istilahi ya shahara a wajen malaman da suka yi muhimmanta ƙiyasi wajen fahimtar hukunce-hukunce suke muhimmanta ƙiyasi wato suke ƙaddamar da ƙiyasi suke fifita shi suke muhimmanta shi fiye da ba za a ce fiye ba wani wanda zai fifita wato ra'ayi ko ƙiyasi akan nassi ko malaman malikiya da zaka ji suna maganan ah, alkiyasul jali su fifita shi akan habarul wahid karatu ne mai zurfi domin ma yi shi wata rana amma ba ba ba ba ba lalle ba wai suna fifita wato ra'ayi ne akan nassi ba so ra'ayi shine a yau a wajen wannan malaman su ne malaman da suka muhimmanta kiyasi to a ka'ida a tarihi kamar yadda ka sani an sami zamani da akwai malamai a iraq da malamai a hijaz ran nan ban san anan ne ko ina ne ina magana yanayin addini a hijaz da tasawur anan ne ko yawwa to kaga da addini ya je iraq a ranar na ce farisa kawai ban maganar iraq ba to da ya je iraq ya gamu da falasifa mufakkirun da malamai masana ilmoma saboda haka sai ya ɗauki wani sibga daga ciki shine suna yawan ƙoƙarin fitar da mas'alola daga nassi ɗaya za su ji hadisi ɗaya su ta ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce daga cikin wannan hadisin sai su fitar da hukunci ɗari ta fuskoki daban-daban ta mantukinsa ta mafuminsa ta ma'akulinsa sai su fitar da hukunci ɗari ina fatan mun fahimta to a wannan sai ana kiransu ahlur ra'ayi ahlur ra'ayi amma kawai an yi su ana kiransu wannan ne a muƙabil din ba tuhuma ba ne duk da za a ga al'imamul bukhari yana ta tuhumin su a sahihin sai maganganu a kansu sai al'imamu ahmad a musnad ɗinsa da sauransu sun yi maganganu masu zafi a kansu amma duka wancan lokacin kafin mustalahat su sami istikrar ne waɗannan maganganun ba a ɗaukansu da nauyinsu ina fatan an fahimta mustalahat lokacin ba sami istikrar ba saboda haka ana hada waɗanda bai kamata a kira su da wani suna ba ma cikin sunan to ala kulli halin dai a wannan su ake kira ahlur ra'ayi to amma sai kuma ya zama wannan ahlur ra'ayin a lokaci ɗaya an sami a suna da wata sima har a cikin ilmul kalam ilmul kalam so ana kiran malamai irin kamar malaman asha'ira da malaman maturidiyya saboda sun muhimmanta hankali sun girmama shi sun gwargwado musamman asha'ira musamman asha'ira saboda ta'awili saboda ta'awili ka san maturidiyya sun fi shara da tafwid to sai ana kiransu su ma daga cikin ahlul ra'ayi duk da yake galiban ka san mu'tazila su ne waɗannan ahlul ra'ayi ɗin galiban da kuma sauran da firak wanda suke a alkalamiya wanda suke sun muhimmanta kwakwalwa da tunani da sauransu to amma ana jingina su ma a sha'ira a ciki to a nan ma sai ka ji ana ce masu ilmun ra'ayi ilmun ra'ayi idan ana ishara a ilmin tauhidi wanda ya ginu akan ta'awili an fahimta ta'awili cikin sifat to sai a rika kiransu ahlu ra'ayi a muƙabil ɗin a nan ma a masu aiki da zahirin nassi da kuma ƙin ta'awili ban san ko na ba tambayan haƙƙinsa ba ban ban ina fatan an fahimta dai so wato na yi ƙoƙari in magana akan inda suke da alaƙa ne dan inda ba su da alaƙa wannan sananne ne eh, inda suka rarrabun wannan bayyananne ne to me yasa har

akwai wasu mutane da suke cewa bai dace a kira Allah subhanahu wata'ala da cewa ubangiji domin giji wani abin bauta ne na maguzawa to kuma a irin aƙidarsu la'alla suna da hujja ko kuma ba su da hujja akan haka mun taɓa tattaunawa da wani har ta kai ta kawo ma ya ɗauko min bible shikenan na gane ka ka yi haƙuri da na yanke ka ya ce wasu wai suna cewa bai dace a kira Allah subhanahu wataala ubangiji ba saboda mustalah ne na maguzawa suna amfani da wannan mustalah din wato ba na so in shiga cikin irin waɗannan abubuwan saboda wallahi mafi yawan su karancin karatu ne to kuma akwai karatun da in ba mutum ya yin ba baka da yadda za ka yi da shi in kai magana kai ma sai a je yanzu nan a saka a mimbari amma shi mustala kai ohoho shi mustala da kake gani kalma da kake gani wannan abin murakkab ne za ka iya kiran shi murakkab idafi duk da hausa ne to akwai abin da ya dullu juz'uhu ala juz'i ma'anahu akwai abin da la ya dullu juz'uhu ala juz'i ma'anahu ma'ana idan na ce abdullahi na kira mutum abdullahi shin kana nufin ina so in ce bawan Allah ne ko ina so in kira wani ɗan ne aboki ko a mutumina ko ɗana ko babana da sunan shi abdullahi na na a a wallahi na biyun ne ina so in kira wani ne wanda an sa mashi suna to abdulmaliki ina so in ce ko abdulghani ina so in ce bawan mai azurtawa ko mai arziki ne ko ina so in ce wani ne wanda sunan shi kawai Abdulgani to ai mustalah ne ya riga an fitar da shi daga wancan ma'anan na ma'anan afrad ɗinsa watan ɗaiɗaikun kalmomin da suka haɗu suka haɗa shi ya koma ya ɗauki wani sabon ma'ana yanzu wanda da an ambace shi kawai shi ake nufi ina fatan ka fahimta mu koma larabci ba ka jin bahaushe na cewa rabbul baiti yana nufin mai gida to ka koma ma'anonin mufradat ɗin ɗaiɗansu rabbu menene ma'anan shi baiti gida to rabbul baiti an yi shirka kenan da aka ce ma mai gida rabbul baiti saboda ba a nufi ma'anonin ɗaiɗaikun kalmomin da suka haɗu suka haɗa wannan murakkab ɗin ba ka fahimta ga uban tafiya ba dole baba ba ne na masu tafiya Allah ya saka maka da abu ina ce masa ina ƙoƙarin ganar da shi cewa bai dace dan an kira Allah subhanahu ta'ala da kira da suna ubangiji ba abun ya kai da ta da jijiyar wuya ai shi watan wannan mustala ne sai dai inda kalmar ba ta da kyau to bai dace a jingina wa Allah ba amma shi mustala wato mutane ne ke tarayya sai su ce to wannan mustala din ga wanda ake kiran shi da shi ka gane yanzu yanzu in na ce sayyidina Umar me yasa baku ce sallallahu alaihi wasallam ba gashi kuma huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min ila me yasa baku ce sallallahu alaihi wasallam ba inda mutum zai ce ma wasu masu karamin ilimi za su nemi masu kafirta shi ce ya maida sayyidina Umar annabi ko ba haka ba saboda mustalah ne mustalah din nan an aje shi dan manzo ne dan annabi don haka ba za a yi amfani da shi ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa har iyalan gidansa da ake ce ana masu sallama sai dai ka ce alaihi salam ko duk da a ainihin ma'anan kalman inda dan ma'anil mufradat ne da da kuma lura da ayoyi da hadisai man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran ko to kuma tunda addu'a ne shikenan da mutum yayi ma manzo Allah salati sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam anya mustalah ne ya riga ya zama kaman eh, kirari da ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wa sallam", ko ban sani Allah الرحمن yanzu yanzu yanzu zan baka misali wani Allah ta'ala ba na cewa Allahu azza wa jalla ba azza wa jalla a'a to yanzu sai na zo na sami wani sarki wanda yake azizun jalilun muhabun zu sultan sai ka ce sarki fulan sai ka ce azza wa jalla anya zai karbu ya riga ya zama mustala duk da ainihin ma'anar lafazin ba wani illa ka ce ma mutumin da yake azizun jalilun kai mashi addu'a da azza wa jalla ko ba haka ba to amma ya zama mustala da yake aka keɓance Allah subhanahu wa ta'ala shi don haka ba a faɗa wa wani Allah ko kamar yanzu misali ne ka ƙara zuwa ga ga sarki ga gwamna ga kwamishina sai ka ce ma gwamna honorable ka ce ma sarki your excellency ka ce ma gwamna your highness a ce kawai wannan bai san me yake yi ba ko duk da a ma'anoninsu a inda ka kalli ma'anan lafazin ba illa kiransu da wannan a ma'anan lafazin amma ya riga ya zama laƙabi na wannan ga irin laƙabin da ake masa amfani da shi ba a mawaninsa amfani da shi Allah ya ƙara ganin da muna ma makarar kallo assalamu alaikum akram kalla game da sumbatar rashid aswad kace idan mutum ya samu ya sumbace shi zai shaide shi to sai zamanto nuna waye daga nesa ko shafa ya yi ƙoƙarin da yadda ake ta yi a shiga ɗin na sai mutum bai samu ba sai dai ya nuni ya yi shi ma zai masa samu wannan shaidan sosai shi ma ya sami shaida Allah ya saka alheri amin ya rabbi masha Allah na wa alaikun salam to akramakallah na wannan yake da wanda bai samu wata har ya kare rayuwarsa bai samu ya je ya ziyarci dakin Allah Allah baya ɗora ma bawa sai abin da yake da iko tunda bai sami dama bane yana daidai da wanda ya je aniya ko Eh, niyyar mu'mini tana daidai da aikinsa in bai sami daman yi ba saɓanin wanda yana da dama amma ya ƙi wannan sai dai ya sami wata shaidan amma ba na alhajar aswad na asalamu alaikum rahmatullah na maulana game da maganan jiya a hadisin da aka yi magana a kan yara na ce shin ko topic za a ware da hanyoyin da da gudunmawan da iyaye da malamai za su bayar wajen rage waɗannan rashin tarbiyya da yara suke fama da shi a wannan lokacin wallahi ban ji ka ba malam zaharaddin game da hadisin jiya eh da aka yi magana wajen shaidan yara da kuke magana cewa yadda tarbiyyan yara a wannan lokacin ya lalace shin za ku ware lokaci ne ko kuma a'a akwai wasu hanyoyi da malamai da suke koyar da yara a makarantu da kuma iyaye da kuma community wanda za a samar wajen rage waɗannan rashin tarbiyyan da yara suke fama da shi. Tarbiyya mashru'i ne na al'umma gaba ɗaya ya wuce wato aiki ne na al'umma gaba ɗaya rayuwa ce gaba ɗayanta saboda ta wuce ware wasu ranaku a ƙaddamar da wani semina ko wani workshop ko wani training shi ba a ce baya da amfani ba shi sashin ciki ne kamar yadda curriculum sashi ne kula a cikin gidaje uwaye ai duk daga nan ne aka sami matsala yawanci tun daga zaben uwar aka je aka zaɓo ta saboda material ce kila ba saboda uwa ce material ina nufin kila za a sami kuɗi na duniya ta hanyanta sannan tun da aka aure ta ko in ce saboda kyanta ma aka je aka aure ta saboda kyanta ba saboda halayenta da addininta da tarbiyyanta da irin lura da gidan da ta fito ba gidan da ta fito ita wasu irin gida ta fito ta fito gidan mutane masu mutunci ta fito gidan girma ta fito gidan da ke da tarbiyya ko ko sabanin haka ko hadra addiman ce a bayan nan tana fa ana yin auren aka haihu aka ajewa Justiana ko Grace ɗan aka tafi neman tuwo so da haka tare suka zauna da Justiana a kalli dukkan ƙazaman abin da ake kallo na talabijin da ake ji da wayoyi da sauransu abin da aka tarbiyyanci yaron tun farko da shi kenan to kaga tun daga nan ne ake bukatan aiki mai girma sai an yi aiki namiji wajen wajen kuma aikin kaga ashe har producers masu fitar da masu sana'anta me ake kiransu masu sana'anta baramij na wasan yara da na tasliyan yara da sauransu an shitan yara duk ayyuka ne mai yawa masu shirya curriculum na makarantu malaman a makaranta iyaye a gida haka mashru'i ne na al'umma gaba ɗaya kuma a nan ne ba komai in Allah ya yarda mun sami lokaci za mu magana mufassal akan wannan domin lallai kaya ya watsi mana a janibin tarbiyya lallai da gaske abubuwa sun lalace abubuwan da da za mu ji murka mamaki <clears throat> suna faruwa a wasu sassan duniya yanzu a garinku a unguwarku ake aikata kuma ana ganin burgewa ne ana ganin wayewa ne ana ganin wanda bai yi ba kuma ni abin da ya fi ban mamaki zuwa masallaci fa da ibada da azumi da ƙiyamun laili Ba ya hana in ana biki a koma shaidanu bai hanawa alhali Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar saboda sai ka fara mamaki to shin wannan sallar ma sallar ce domin ka san daga cikin alamomin a gane sallah karɓaɓɓiya ce shine ta zama nahat anil fahsha'i wal munkar din kamar yadda malamai ke cewa kan aikin hajji ko idan a gana hajjan mabruran to idan mutum ya dawo za a ga ya daina laifuffukan da yake yi kafin hajji to sai a gane cewa lallai hajjinsa Allah ya wanke masa zunubansa wannan dai gaskiya magana ce mai tsawo aiki ne mai girma a kanmu gaba da ni da kai da su da ita da shi da kowa da kowa Allah ya ba mu iko kuma in Allah ya da za mu sami lokaci mu ƙara maganan da ya fi haka faɗi akan wannan akram aka lakai ne na karshe lokaci ya kure na mutum niyan zuwa aikin haji cewa halin saboda wani lokaci mutum zai zama na gane ka san hali a wajen malaman malikiya shine rahila da thubut alar rahila din da kuma rufka amina to duk da rufka amina an fi faɗin shi akan mace to amma dai har akan maza din ma wato rufka dai rufka wato kaga mutum ba zai kama hanya shi kadai ya bi daji ba mukamara ne ko ko a ce kawai dai amnu tariq su hazzat ba su sashi a matsayin sharadi ba alqawfil qawlir rajih to amma kaga zamani na canzawa zamani na canzawa so hali yanzu shine kana da kuɗin da zaka biya kuɗin hajji wannan miliyan kazan da ake sawa sannan kana da ka sami permission na hukumomin da suke tantance wanda za su yadda ma karɓi kuɗin shi ɗin a nan ƙasan sannan kuma can ka sami permission na an yadda ka zo ka yi to ma'ana yanzu akwai akwai matakai da sai sun haɗu sannan za a kira mutum yana da hali idan mutum zai iya yana da kuɗi amma yana ta attempt bai sami dama ba ko ko can ba a karɓe shi ba ko makamancin wannan wannan za a sa shi cikin masu niyya su ma masu hali so amma hali dai a yanzu gaskiya sai mutum yana da kuɗi ba za a ce mutum ya mugamara ya bi hanya ko a ƙasa ya zama mashi dole ba kamar yanda yake a wajen magabata malaman ina yawan faɗin wannan ibn rushdin al-hafiz ba da mantuwa ne ya cire babul hajji ko kitabul hajji a bidatul mujtahid wani hasil muktasid ba da saninsa saboda a wannan zamanin an yi wajen shekara kusan ɗari ko fiye da ɗari ma malaman wannan nahiyar andalus da morocco gaba ɗaya sun yi fatawa sun dakatar da zuwa aikin hajji gaba ɗaya saboda duk wanda ya fita aikin hajji cikin goma da ƙyar biyu za su iya dawo za a yi bandits lokacin bandit ne a hanya ana masu bandit dai da ka sani banditry din nan to bandit ne akan hanyar su din to saboda haka sai ya zama malamai sai suka ce kai mugamarar ta yi yawa ba za a iya ba amma mu kuma sai wannan ya zama mana alkhairi saboda a dalilin wannan ne musulunci ya zo mana a mu saboda wanda suka kai su fa sai sun je hajji, sai suka ce bari mu canza hanya sai suka fara gangarowa ta West Africa sai su gangaro su bi ta west africa turkul kawafi ne da ka sani har ta kano a bi ta haka a je ta ta chadi ta sudan a shiga suka bar wancan hanyar ta ta north africa to sai kuma ya zama dalilin mu kuma karka ce musulunci ya zo tun farko kaza kaza kaza duk na san abin da nake faɗa sallu ala nabiyil karim salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin